Rahotanni sun ce wannan gobara ta kama ne da misalin karfe uku na daren talata ta kuma ci gaba da ci har zuwa wayewar laraba inda ta kone shaguna sama da tamanin. Wannan gobara ta afku ne a layin 'yan leda da masu sayar da kayan kanshi na kasuwar ta kurmi mai ɗimbin tarihi. An dai tafka gagarumar asara mara misaltuwa kamar yadda waɗannan bayan Allah da shagunansu suka kone suka bayyana. Mun zuba kaya a rumfa don rumfata rumfata kowa ya sani cike take tab da kaya don akalla ba a kasar ba ina ganin idan aka yi lissafin kayan da yake cikin ta akalla zai kai miliyan bakwai ko sama wannan ko mutane za su ba ku shaida haka ba ma ni kan tankin kai na ba don haka wannan abin sai dai kawai Allah Ubangiji ya mai mana da alkhairi babu abin da za mu ce Allah sai dai godiya asara dai an yi ta da yawa domin da yawan mutane jiya aka sauke ma kayayyakinsu akwai kayan da ya zo daga Dubai duk makotana na bayana da ni kaina duk jiya muka sauke kayan mu ni dai ina da rumfuna guda biyu makotana da mai rumfa biyu zuwa uku duk jiya sun zuzzuba kayayyakin su Allah ya saukar da wannan ibtila'i kuma babu abin da aka dauka kuma dai kuna ganin yadda gurin yake ko da yake kawo lokacin da muke hada wannan rahoto ba kai ga kammala tattara ƙididdigar yawa asarar da aka tafka ba amma sakataren masu sayar da leda na kasuwar ya yi mana ƙarin bayani kamar haka wannan iftila'i da ya faru sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika Allah ya sauko mana da wata gobara a wannan kasuwa tamu wadda ta yi awon gaba da dimbin dukiya ta aka asara sakamakon ita wannan gobara da ta faru muna fatan Allah mayarwa da mutane da alkhairi kuma muna kira ga hukumomi gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha akan su kawo ɗauki akan wannan asara da ta faru a wannan kasuwa sanadiyar wannan gobara domin a taimaka al'umma waɗanda suka yi wannan asara. Alhaji Yawo Idris Karas shi ne shugaban kasuwar Kurmi ya bayyana yadda suka ji da wannan ibtila'i. Jiya da daddare misalin karfe uku mun samu wani ibtila'i daga Allah wata rumfa ta kama da wuta daga ƙarshe kuma ta harfa dukkanin makwatan rumfunan da suke kusa da ita kamar yadda masu mai gadi suka faɗa alal hakika tun da ta fara karfe ukun nan da asuba aka sanar da mu muka zo nan bayan mun yi sallah muka zauna aka kira yan kwana-kwana da yan sanda da dukkanin mutanen mu jami'an tsaro da mutanen kasuwa aka dinga ibo ruwan kwata kafin ma a ce yan kwana-kwanan sun zo da ruwan kwata aka dinga kashe ta ba abin da zamu ce da mutanen kasuwa kurmi sai dai godiya ga Allah Allah ya saka kowa da alheri kuma muna kira ga dukkanin 'yan sanda da kwana-kwana suka ba mu gudunmawa Allah saka musu da alhairi muna kira ga masu kuɗin jihar Kano duk wanne san wannan halin da wannan tsohuwar kasuwa mai tarihi take ciki yanzu kuma ga halin da ake ciki yanzu wannan kuma masifa ta sake samun mutane muna fatan a taimaka yan kasuwa kurmi saboda halin da suka tsinci kansu hukumar kashe gobara ta Kano ta bakin mai magana da yawunta Saminu Yusuf Abdullahi ya ce kawo lokacin haɗa wannan rahoto basu kai ga gano musabbabin tashin wannan gobara ba musabbabin faruwar shi wannan iftila'in gobara muna kan bincike ba mu kai ga kammala bincikenmu don mu tabbatar da me ya haddasa wannan gobara ba.